radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من شاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wani safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirinmu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za mu kawo muku sauran sheshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi rubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a sassa daban-daban na duniya da kuma yin bita akan su da majin mahangar masana a wasu lokuta daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare wanda kan kawo wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare da suke bayyanawa akan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu bayan su kuma akwai shirin nan na amsoshin tarbiyya da kan yi bayani akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi rayuwa ta zamantakewa da kuma tarbiyya da ƙarshe za mu kawo muku shirin nan na afirka a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka daga nan kuma sai mu karanto wasu daga cikin kanin labaran da aka riga aka saurara irin mana da sauran lokaci mu rufe tashan mutawa tsoho shirye shirin waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin naman na lokaci da da Allah da fatan za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi da kuma Burkina Faso da Togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana a kan mita 41 kilohertz 7,225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya lashe zaben shugabancin kasar da aka kada ƙuri'arsa a ranar Litinin. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Habasha sun cimma wata sabuwar yarjejeniya kan yankin Tigray. Iran ta kabawa jakadar Amurka a kasar Yemen takunkumi. To yanzu ga labaran kamar da za su zo muku. a ghana sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar ya nuna cewa shugaban kasar mai ci nana afuku ado ne ya lashe zaben shugabancin kasar inda ya ɗauke babban abokin takararsa tsohon shugaba john dramani mahama sakamakon ya ce shugaba a ado karkashin jam'iyyar npp ya yi nasara da kashi 51.59 cikin ɗari a yayin da shi kuwa john dramani mahama na jam'iyyar ndc ya samu kashi 47.36 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada yayin zaben na ranar litinin sai dai a tuni babbar jam'iyyar adawa ta kasar ndc ta ce za ta kalubalanci wannan sakamakon zaben bayan ayyana shi dai a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar wanda aka sake zaba nana a fuku ado ya nemi haɗin kan 'yan kasar ya ce sakamakon babban zaben kasar tamkar kira ne da 'yan kasar na ghana suka yi game da buƙatar manyan jam'iyyun siyasa biyu na kasar su yi aiki tare shugaba ado ya kuma baiwa 'yan kasar ta ghana tabbacin cewa zai yi aiki tukuru a wa'adi na biyu na shugabancinsu don inganta rayuwar jama'a wakilai dai da masu sanya ido a zaben sun bayyana gamsuwa da irin yadda aka kammala babban zaben kasar na ghana lami lafiya a jamhuriyar kamar kuwa jam'iyyar shugaba paul biya ne wanda ya shafe shekaru 38 yana mulkin kasar talashi zaben wakilan jihohin kasar daga garin rinjaye sakamakon dindindin da aka fitar a ranakun talata zuwa laraba a cikin jihohi goma na kasar ya nuna cewa jam'iyyar ta rdpc ta samu rinjayi a jihohi tara cikin goma dama dai a sauran jihohin kasar na arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma da ke fama da rikici tsakanin sojoji da masu fafatkar aware jam'iyyar ce mai mulki kawai ta shiga zaben sakamakon ƙaurace masa da manyan jam'iyyun adawa suka yi gwamnatin kasar dai ta ce zaɓukan sun gudana cikin kwanciyar hankali da lumana majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar habasha sun cima wata sabuwar yarjejeniya kan batun yankin tigray domin shirya yadda za a isar da kayan tallafi ga jama'ar yankin kamar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar ganin cewa ba mu samu aiwatar da yarjejeniyar farko ba yanzu mun cimma wata ta biyu da ta kunshi tawagar haɗin gwiwa ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin habasha domin duba ababen da jama'a ke bukata a yankin na tigray in ji shugaban kwamitin ƙungiyar tarayyar afirka musa faki mahama wannan matsaya da muka cimma in ji shi a yanzu za ta ba da damar shiga lungu da sako na yankin domin gudanar da ayyukan jin kai ba tare da nuna bangaranci ba wannan ba shi ne karon farko ba da majalisar ɗinkin duniya da ƙasar hata habasha ke cima irin wannan yarjejeniya ba don kuwa ko a mako guda da ya gabata sun cima ta wacce ta tanadi kai agaji ga al'ummar yankin yankin dai na tigray ya fada cikin halin rashin tabbas tun bayan da firaministan habasha ya aiki da sojojin tarayya a yankin a ranar 4 ga watan nuwamba da ya gabata domin fatakar jagororin yankin na kungiyar tplf mutane kimanin dubu hamsin ne suka kauracewa rikici a yankin inda suke kwarara zuwa cikin makwabciyar kasar sudan to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da kakaba takunkumi kan jakadan amurka a kasar yemen wanda ta zarga da hannu a bala'in da ke ci gaba da faruwa a kasar yemen wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta fitar a laraba ta ce ta sanya sunan christopher hanzel wakilin amurka a kasar ta yemen daga cikin jerin mutanen da ta kakabawa takunkumi saboda hannun da yake da shi wajen ruguza kasar yemen da kisan waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuma taimakon kawancen da ke yaƙi a kasar ta yemen iran ta ce duk waɗannan laifuka sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hakkin ɗan adam wannan matakin na iran dai na zuwa ne kwana guda bayan da gwamnatin shugaba trump mai barin gado a amurka ta sanya wa jakadan iran a kasar yemen kunkumi. ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke musanta zargin da amurka ta yi wa kasar na keta hakkokin al'ummunta na bin addinin da suke so kamfanin dillancin labarai na china sinhua ya rawaito daga wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta fitar na cewa za ta gaggauta tattaunawa da mahukuntan amurka game da wannan al'amari sanarwar ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta ce zargin na amurka yana da haban mamaki duba da cewa najeriya ba ƙasar ce da ke bin wani addini guda ɗaya ba kuma mahukuntan kasar na martaba dukkanin 'yancin bin addinai da 'yan ƙasar suka zaɓa da kansu ranar talata da ta gabata ce amurka ta fitar da rahotonta na shekara-shekara kan batun toye 'yancin yin addini da mutum ya fahimta inda ta saka najeriya a cikin jirin kasashen da ta ce suna toye wannan hakkin ga al'ummansu sai dai amurka ba ta bayyana takamaimai abin da take zargin najeriya da shi ba kan toye hakkin gudanar da addini amma a wani rahoton ta da ta wallafa a baya gwamnatin amurka ta nuna damuwa kan yadda mahukunta na najeriya ke amfani da karfin tsiya wajen murkushe ayyukan mabiya mazhabar shi'a wanda ya kai har ga haramta kungiyar su wanda bangarori daban-daban na najeriya suka danganta da babbar barazana ga 'yancin gudanar da addini a kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka to labaran duniyar kenan to a gashe da barka dauke da labaran duniya yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da majin mahangar masana a wasu lokutan sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da mahukuntan Saudiya suke ɗauka ne na rushe-rushen masallatai da wuraren gudanar da tarukan mabiya ta farkin ahalil baita alaihimus salam wato Husainiya a lardin gabashin kasar da ni sunusu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. talatar da ta gabata jami'an tsaron saudiya sun yi kawanya wa masallacin imam hussein alaihi salam da ke kudancin garin al'awamiya da ke yankin alkatib a lardin gabashin kasar saudiya inda manyan motocin rushe-rushe bulldozer suka fara aiwatar da rusa masallacin rahotanni sun bayyana cewa dalilin jami'an tsaron saudiya na rushe masallacin shine kokarin shafe ambaton sheikh shahid namir bakir nemir da ya yi shahada a ranar biyu ga watan janairun shekara ta dubu 2016 bayan da mahukuntan kasar suka aiwatar da kisan gilla kansa bisa zargin ayyukan ta'addanci sakamakon wa'azi da yake gudanarwa ta hanyar faɗakar da al'umma kan bakar siyasar mahukuntan saudiya masallacin imam hussein alaihi salam da ke kudancin garin al'awamiya a ciki ne sheikh nimr bakin nimr ke gabatar da jawabai da wa'azozinsa don haka har bayan shahadarsa masallacin ya zame alamar da ke tunasar da al'umma rayuwar wannan shehin malami da ya rasa rayuwarsa sakamakon bakar siyasar zaluncin mahukuntan saudiya ta murkushe duk wata murya da take kira kan wanzar da adalci a tsakanin al'ummar kasa a nasu bangaren mahukuntan saudiya sun bayyana cewa matakin rusa rusa masallacin imam Hussein alaihi salam yana daga cikin shirye-shiryen mahukuntan kasar tun tsawon watanni na faɗaɗa hanyoyi da gina ƙasa da nufin faɗaɗa harkokin tattalin arzikin yankin alkatib da ma dukkanin yankunan gabashin ƙasar ta saudiya a rahotannin da ƙungiyoyin kare haƙoƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa gami da na ƙasashen larabawa sun sha bayyana yadda 'yan tsirarun masabobin musulunci suke fuskantar ƙalubale a ƙasar saudiya musamman a fuskar tawaye musu haƙoƙin furta albarkacin su da gudanar da harkokin addini kamar yadda suka fahimta baya ga tsauraran matakan hana duk wata zanga-zangar lumana ko tofa albarkacin baki ta hanyar kafofin sada zumunta a rahoton da kungiyar kare hakkin dan adam ta human rights watch ta fitar tun a shekara ta 2012 ya bayyana cewa mabiya masabar shi'a masu bin tafarkin jagororin shari'a goma sha biyu wato imamiya da kuma ismailiya suna fuskantar matsalar nuna bambanci a tsakanin al'ummar kasar inda a wasu lokuta ke kai ga matakin musgunawa saboda bayyana aƙidar shi'anci a bayyane ko zargin bayyana shi a boye yana matsayin laifi da zai kai ga kama ɗan shi'a tare da tsare shi musamman a manyan biranen ƙasar makka da madina kamar yadda ƙungiyar ta human rights watch ta bayyana har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a rahoton ta ta bayyana cewa nuna bambanci tare da kyamatar 'yan shi'a bai takaita a fagen addini ba kawai saboda ya haɗa har da fagen tarbiyya da harkokin rayuwar yau da kullum inda ana iya matakin ɗaukan ɗan shi'a a aikin gwamnati ko koransa daga aiki matukar ta bayyana cewa ɗan shi'a ne mai bin tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam rahoton Human Rights Watch ya taɓo batun irin matsalolin da 'yan shi'a suke fuskanta a lardin Al-Ahsa da ke yankin gabashin ƙasar Saudiya inda mahukuntan ƙasar suke yawan kai samame domin kama limaman masallacin shi'a da ɗaukan matakan tursasawa kan 'yan shi'a game da rufe musu cibiyoyin ibadu masallatai da husainiyoyi hakanan cibiyoyin gudanar da harkokin addini ko al'adu a tsawon shekaru a hirar da aka yi da wani ɗan shi'a dan gwagwarmayar neman yancin marasa rinjaye mai suna walid silisi yana cewa bukatun yan shi'a a saudiya a matsayinsu 'yan ƙasa baya shiga neman gudanar da gyara a fuskar gudanar da siyasa da halin zamantakewar ƙasar ta hanyar baiwa marasa rinjaye haƙoƙinsu daidai da sauran 'yan ƙasa mabiya tafarkin ahalus sunna wa jama'a walis silisi ya kara da cewar mahukuntan saudiya sun rufe ido kan irin tarin matsalolin da 'yan shi'a suke fuskanta a kasar a fagen rayuwarsu ta yau da kullum a wuraren ibadunsu jami'o'i cibiyoyin gwamnati da harkokinsu inda ake zaluntar su tare da cutar da su yana mai fayyace cewar dan shi'a baya samun damar rike babban matsayi a fagen aikin gwamnati kamar yadda yake fuskantar matsin lamba da takuri a fagen karatunsa na jami'a hakanan jami'an tsaron ƙasa ƙasa suna gindaya tsauraran matakai kan masallatai da husainiyoyin 'yan shi'a duk da cewa babu wani lokaci da aka zarge su da tada tarzoma ko rikicin addini a nashi bangaren manazarci kuma marubuci ɗan shi'a a taufik asaif yana cewa nuna bambanci a tsakanin 'yan ƙasa a saudiya saboda bambancin aƙida yana tauye haƙoƙin 'yan tsirarun ƙasar inda ba a barin ɗan shi'a komai zurfin ilimi da kwarewarsa ya kai ga matsayin minista ko jakada ko kuma shugaban wata jami'a ko cibiyar ilimi yana mai cewa ƙarshen babban matsayin da ɗan shi'a ya rike a saudiya shine magajin gari tun a shekara ta sittin 1961 babban daraktan cibiyar gabashi ta yancin ɗan adam mai fafatakar neman yanci kuma ɗan shi'a ahmad arif yana cewa tabbas akwai matsalar nuna bambanci a saudiya a tsakanin 'yan ƙasa saboda aƙida kuma matsalar bata takaita a fagen manyan mukamin gudanar da ƙasa ba domin har da kafofin watsa labarai inda mahukuntan saudiya suke ba da dama a kafofin watsa labarai wasu malaman addini suna da mikiya kan 'yan shi'a tare da siffanta su da rafidawa ko majusawa ahmad arif yana gabatar da tambayar cewa shin ya dace malamin addini ya hau mumbari a kullum rana yana la'antar wasu 'yan ƙasa saboda aƙidar su ko neman tawaye musu haƙƙi a kowane lokaci tare da muzanta su da neman musguna musu a gefe guda kuma jasir ajasir nasir ya musanta da'awar siffanta 'yan shi'a da rafidawa a kafofin watsa labaran kasar yana mai jaddada cewar babu wani mutum da yake da karfin gwiwar yin rubutu kan sukar 'yan shi'a saboda hakan yana matsayin rusa haɗin kan ƙasa ne. Jasir Al-Jasir ya kuma buga misali da cewa mahukuntan Saudiya sun ɗauki matakin dakatar da limamin masallacin annabi kuma shahararren mai wa'azi Sheikh Ali ibn Abdulrahman Al-Hudaifi daga limanci saboda hudubar da ya yi kan 'yan shi'a yana siffanta su da rafidawa a cikin ƙasar. a bangare guda kuma dr muhammad bin abdullah bin sa'id ali zalfa tsohon dan majalisar shawara kuma malamin jami'a a saudiya mabiyin tafarkin ahli sunna yana bayyana cewar babu shakka akwai wasu masu wuce gona da iri kan yan shi'a tare da kiran su rafidawa amma ba su da bambanci da yan shi'a da suke sokar mabiya tafarkin ahli sunna wa jama'a a nashi bangaren mai fafutukar kare hakkin dan adam ja'afar ashaib yana bayyana cewar matsalar cin zarafin wata aƙida ko mabiyanta ta a kasar saudiya ta samo asali ne sakamakon rashin doka da za ta hukunta masu dauke da aƙidar cin zarafi da musgunawa al'umma saboda sabanin mahangar addini a kasar yana mai buga misali da cewa 'yan shi'a sun shigar da karar shugaban kwamitin lauyoyin bangaren kasuwanci da masana'antun birnin madina sultan bin zahim a gaban kotu kan kalaman batanci da ya yi kan mabiya tafarkin iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wato 'yan shi'a cewa 'ya'yan haramun ne kuma kotu a birnin madina ta ki sauraron karar shafin watsa labaran al'ahasa ya wallafa nasu rubutun da sultan binu zahim ya rubuta a shafin sanatotar yana cewa ina da imanin da za a gudanar da bincike kan 'yan shi'a da ba a samu cikakken 'yan halal ba da za a danganta su da mahaifansu sai 'yan kaɗan daga cikinsu saboda haka ba 'yan asalin halal ba ne 'ya'yan zinani. dr alzalfa mabiyin tafarkin ahalus sunna Ghana ya yi kira kan 'yantar da kwakwalwa musamman a tsakanin shugabanni da malaman addini daga kowace masaba kan fahimtar koyarwar addini da ta yi kira kan girmama mutuncin dan adam tare da nisantar wulakanta shi ko cin zarafinsa masu fafatakar neman 'yancin 'yan shi'a a saudiya suna ganin mafita ita ce mahukuntan saudiya su ɗauki matakin ɗaukan dukkanin 'yan ƙasa a matsayi ɗaya tare da ba da dama ga kowane mutum daga kowace masaba damar taka irin rawarsa a fagen ci gaban ƙasa tare da kare hakokin dukkanin 'yan tsiraru a ƙasar gami da shimfiɗa wasu tsare-tsare da za su ja ragamar siyasar ƙarfafa ruhin ɗan ƙasanci a zukatan al'umma da buɗe fagen girmama juna da nisantar keta haddin wani ɗan ƙasa kuma duk wanda doka ta samu da cin zarafin ɗan ƙasa ta ɗauki matakin hukunta shi ko mai matsayi da mukaminsa ahmad arif yana cewa matsalar saudiya ita ce tsarin siyasar ta yana gudana ne akan nuna bambanci musamman kan 'yan shi'a a dukkanin cibiyoyin gwamnati maimakon gina al'ummar ƙasa akan tubalin wajabcin mutunta juna da ɗaukan al'ummar ƙasa a matsayi ɗaya ƙarƙashin dokokin ƙasa yayin da tofik asaif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 bayan da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shiri na gaba wato shirin na na muryoyin masu saurare wanda har kullum shiri ne da kan kawo ra'ayin masu saurare da suke bayyanawa akan batutuwa daban-daban da suka shafi siyasa zamantakewa tsaro da ma sauran korafe-korafe na al'umma da suke gabatarwa ga mahukunta domin ɗaukar mataki a kai sai a biyo musanna hankali domin jin yadda shirin zai wakana. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gidan radio doh ta iran mai magana siraju abdullahi daga nan ga kasar gambi to yau zan ba da ra'ayi na kan 'yan siyasa da kuma dukkanin jami'an tsaro da kuma dukkanin wakilan jama'a na ƙauye da na karkara da na bariki da na ina duka da allah wannan siyasar da za a yi ta ƙasanmu nijar sama mai albarka mai haɗin kai wadda ba ta da ƙabilanci ta Allah a duk abin da za a yi ya zamina an yi shi cikin limana da da'a da kuma kowa shi yi ra'ayin da ya sa a gaban shi e kaka ce sai ka tursa sama mutum dole ya yi yadda kake so wannan shine ke jawo tashin hankali e mulki ne na mai rabo ne Allah shi ya riga ya san wanda zai ba mu dai wata na muke yi Allah ubangiji subhanahu wataala ya zaba mana shugaba na gari mai albarka mai kishin talakawa mai biyar kankara. ra'ayin mai jin ciwo abin da ya shafi kasar shi wanda yake da kisha addini assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sunana musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato kudirin da shugaban kasar najeriya ke famari? yi ko kuma akan kalaman da ya faɗa cewa duk wanda ya saka rigar wato zanga-zangar lumana jikinsa zai ga masa kamar yadda shugaban ya faɗa kenan to ni kam gaskiya a gani na bai kamata ba a ce a matsayinsa na shugaban kasa ya fito da irin waɗannan kalaman domin haka ya kamata a ce ya fake da tsuhansa ya yi wa al'ummar ƙasa bayani cewa wato a cikin harka ce ta tsuha ya faɗi wannan magana al'umma za su dan saurare shi ko kuma za su dan ɗage masa kafa akan kalaman da ya faɗa domin masu iya magana suna cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi idan yana alfahari da jami'an tsaro waɗanda ya tanada a ƙasa ne to al'ummar ƙasar ta fi soyawa domin haka ya kamata ya canza wannan ra'ayi nasa a gurguje wannan shine ra'ayina mai magana Musa Hadiran Asuba kashe mai sabko da magaramin jamhuriyar Nijar nagode ku tahi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyin masu sauraro na Radio VOH Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usaini Labran. To al'ummar kasa ta ta nishar ina kira gare ku 'yan siyasa an dai buɗa kamfani ko in ce yakin neman zaɓe kun ga dai alhamdulillahi gana sai da aka yi neman zaɓe yakin neman zaɓe an ka kare ba a samu wata matsala ba a haka Burkina muna fata muna kira gare ku 'yan siyasa mu na nishar da na majority da na bangaren adawa da masu rinjaye da 'yan ma 'yan baro mu kowa shi sa hankalin shi shi tahi daji shi nemo mutane shi duk wanda yake takara ta ɗan majalisa doko dokoki ko majalisar ƙananan hukumomi ko kuma shugaban kasa ya je ka ya karanta ma talakawa waranti abin da suka so zai yi musu in suka zabe shi in sun ga dama su zaɓe shi kuma ko kuma 'yan milita magoya baya kowa shi kwantar sa hankalin shi Allah da ya yi mutane ba bai yi su daidai ba kowa da nashi ra'ayi Allah shi muna jagora na fatan yadda aka fara kamfani lahi Allah ya sa kare lahi har aje ga zaɓe lahi a kare lahi kuma Allah ya zaba muna wanda ya zama alheri gare mu sunana Usaini Labaran daga Doso a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tera mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita da jihar Bauchi. Zan tofa albarkacin baki na game da wasu kungiyoyi a kasar mu Najeriya da suka mika kudurin su a gaban majalisar dokokin Najeriya game da abiya waɗanda aka kashe musu yan uwa da abokan arziki a yaƙi-yaƙen da 'yan ta'addan kungiyoyi kamar Boko Haram da birayin shanu da masu garkuwa da mutane suka kashe to hakikanin gaskiya hakan abu ne ne ke kuma muna fatan wannan tallafi da za a yi wa wayannan mutane da za a biya su biya Allah ya sa wannan tallafin ya shiga hannun mutane na gari shugabanni wayanda za su raba wannan tallafin ya isa ga wayanda aka yi domin su na gode fashin hausa na jamhuriyar filinci tera mai magana ilyasu yakubu digawa ita su galar jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wannan majmu'a mai albarka ta gidan rediyon boh sashen hausa tera mai magana shugaban kungiyar asusun rashin mai da abban yau zan yi tsokaci ne game da cikar shugaban kasar mu idris debi shekara talatin a kan mulki gaba dai gaba dai mps idris debi allah ubangiji ya ja tsawon kana mai albarka ina ma fata alkhairi eh, wannan shekara da aka gani allah ya maimaita mana muna godiya allah ubangiji ya kara kare mu allah ya baka ikon yin adalci shugaba daga shugaban kungiya asusun rashin mai da abban shugaban mps na mai lau jazakumullahu khair Assalamu alaikum wa rahmatullahi eh Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Frezi ne na kulabura a yanzu ce Agadas Jamhuriyar Nijar yau zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da zabe da Ghana ta gudanar da eh, sai in ce ni dai abinda da na saurara a cikin yanda tsarin zaben yake gudana bisabillahi gana an shirya zabo mai kyau an shirya zabo mai kyau kuma kamar yanda na ji ta baki bakin 'yan kasa suna faɗi kenan haka muke so kasashen mu na afirka to a rika gudanar da zaɓe da duka in aka yi zaɓe tsabtatacce a cikin kasa yana ka ci gaba a cikin kasa kuma yana ka zaman lafiya kuma yana haɗa kan 'yan kasa duka wanga tashi tashen hankulan da muke gani eh, daga mu ne abubuwan suke kenan shugabanninmu in dai suna shirya zaɓe mai kyau a cikin tsari wanda Allah ya ba kuri'a jama'a suka zaɓe shi wanda jama'a suka zaɓa a basu wannan abubuwa za su ka zaman lafiya kuma za su haɗa kan 'yan ƙasa yana ina shinshina ma hukumomi na ghana da suka shirya wannan zaɓe a cikin tsari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shashin hausa na bh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana yanzu ne maɗatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku da garin birnin yamai na jamhuriyar nijar yau zan yi tsokaci ne a dangance da zaɓe da aka yi a ƙasar ghana to 'yan ƙasar ghana ina jan ku da ku tsaya a hankali ku yi tsabtataccen siyasa ganin cewa an yi zaɓe kuma ina kira ga hukumar zaben ƙasar ghana dala ta yi abu cikin adalci da cikin ruwan sanyi kuma duk wanda ya ci wajen bayyana nasara to a bayyana daidai da yadda mutum ya ci bai kamata ba a ce ku kawo hargitsi a ƙasar ghana ganin cewa wuka a hannunku ma a hannunku allah dai sa wanda ya ci shi aka ba kuma ya kasance kun haɗu sakamako na tsakanin da Allah dan ku haɗa kan gana da zaman lahiyar Ghana. Na gode miliyar jamhuriyar musulunci magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar ne na kira ku daga nan birni ne da jamhuriyar Nijar ku tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci a tira sunana tahir yan tahir jambulo jihar kano tare da nigeria dangane da zaben kasar ghana to mu ne musu fatan alkhairi muna fatar a gama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger kira ne zan yi ga matasa waɗanda suka yi ƙoƙarin aza takara a niger musamman ma a zaben kansiloli wato na ƙananan hukumomi da ma na 'yan majalisar dokoki akan cewa su bi sau da ƙawa su bi sau da ƙawa ya zama idan har sun yi nasara to ya kasance an ba da sakamako akan yadda yake a tabbatar su ne suka yi nasara domin kuwa wa'annan tsohon 'yan siyasa ba yarda ba abin yarda ba ne ko suna muku wani daɗin baki kakku yarda ku yarda a yi wani mulku mulku a muku a baku roman baka kawai ko bi sau da kafa ya kasance in kun yi nasara ku ne ku kai nasara kawai wannan shi ne kira na ga matasan 'yan takara a matakai daban-daban a niger suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a mai magana shine Aliyu Nasarawa komin galma yan uwa barkamu da wannan lokaci na siwa ta da shugabannin nan kasa musamman shugabannin kasa namu na Nijar da masu neman shugabannin ƙasa da masu neman dibiti-dibiti da kwansayuka da kayan da meri to muna bukata gare ku don allah a don kuka da kwaluka ga talaka ku tabbatar da kun cika zaɓi wanda ku ta da shi yan ma gona yan ma wani aiki yan ma makaranta yan ma masallaci yan ma daji to shi na abin zaɓen ku sabanin wani wanda ka zakkowa shi ku zaɓe ku tabbatar da kun zaɓe a mai tausayi kun zaɓe adali shine wannan shugaban gari shine shugaban kware allah kamar kwanci hankali da lafiya assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh bi wasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jamhuriyar musulunci ta Iran ne Usman Salisu Mani Suya ina muku fatan alheri da ko da ma'aikatan ku dukkan yan uwa musulmi baki daya assalamu to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madalla yanzu sai shirinmu na gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda kan yi bayani akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi tarbiyya a cikin rayuwa ta zamantakewa. Amsoshin tarbiyya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu muhammad ali malumfashi wanda yake cewa bismillahir zuwa ga filin amsoshin tarbiyya na radio hausa voh tambaya ta a gare ku ita ce wai shin tarbiyyar yaro kawai ake yi wa ko har in mutum ya girma ma ana iya masa tarbiyya na gode da fatan za ku amsa mani tambaya ta mai sauraron ku muhammad ali malumfashi to madala muhammad ali malumfashi da fatan kana tare da mu a wannan shirin don jin abin da muka tanadar maka a matsayin ansa ga tambayarka da farko ma'anar tarbiyya ita ce koyawa mutum wasu halaye wa'anda za su zama jiki a rayuwarsa akwai yiwuwan tarbiyya ta zama mai kyau wato a koya mutum tarbiyya na halaye masu kyau sannan wannan halaye su zama tabbatattun halayensa a rayuwarsa akwai yiwuwan kuma tarbiyya ta zama bata da kyau wato halaye ne marasa kyau su zama jiki ga rayuwar mutum har sai ya kai ga ba zai iya rabuwa da halayensa ba sai da wahala annabawan allah ta'ala gaba ɗayansu malaman tarbiyya ne kuma suna tarbiyyatar da mutane da halaye masu kyau sukan canza wa mutum halayensa marasa kyau zuwa ga halaye masu kyau sannan ko su annabawan allah allah ta'ala yakan haɗa su da mala'ikunsa ko kuma su waliyan allah malamai su koya musu halaye masu kyau kamar misali mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana cewa Allah ya yi mani tarbiya kuma ya kyautata tarbiya ta a wani hadisin kuma Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam yana cewa dangane da yarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ta'ala ya gwama shi da wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa mafi girma yana koya masa manya-manyan al'amura yana kuma koya masa halaye masu kyau tun lokacin lokacin da aka yaye shi daga cikin wannan hadisan za mu fahimci cewa tarbiyya ba ta yara kaɗai ba duk wani malamin da zai koya wa mutum halaye masu kyau da kuma hana su munanan halaye to malamin tarbiyya ne banda haka tarbiya iri-iri ce kuma ya danganci abin da ake son koya wa wanda ake son yi wa tarbiyyar kamar a kasashenmu akwai makarantu ta tarbiyyar malamai wanda ake ce masu kwalejin horas da malamai to a nan kaga makarantun na tarbiyyar malamai ne wato ana koya masu yadda za su karantar a makarantu su kuma tarbiyyantar da yara su ma wannan ya nuna mana cewa tarbiyya ita ce koyawa mutum wani abu mai kyau ko mara kyau wanda zai zama jikinsa ko halayensa sai dai ana cewa koya wa yaro abu kamar zane ne a kan dutse abinda ake nufi a nan shine idan an tarbiyantar da yaro kan wani abu zai fi zama a cikin halayensa da sauri akan wani wanda yake da shekaru masu yawa don shi babban mutum idan aka yi masa tarbiyya to sai an cire masa wasu halaye a mai gurbinsu da wasu masu kyau ko kuma a maye su da waɗanda ake son ya tarbiyyantu da su amma yaro dama ba abin da yake cikin zuciyarsa don haka duk abin da aka koya masa shine zai fara zama a cikin zuciyarsa ba tare da sai an cire wani abu sannan a mai gurbinsa da wani kamar yadda ake yi wa babban mutum ba don haka idan an yi maganar tarbiyya ta game kowa sai dai tarbiyan yaro ya fi sauki akan wanda suka fi shekaru gwargwadon girman mutum gwargwadon wuyar tarbiyarsa ga wanda suka saba da malaman dariƙa suna da wani shiri suna da wani shiri ko tsari na tarbiyya na gyaran halayen mutane na gyaran halayen muridansu wanda ake kira tarbiyya shi ma a cikinsa sukan koya masa tunani dangane da al'amuran addini wanda suka hada da sanin Allah har zuwa ga sauran waliyan Allah sukan ba su wasu zikirori wa'anda muridan ko wa'anda ake son a yi wa tarbiyyan zai luzumce su ya kuma mai da su rayuwarsa banda haka a makarantu kamar na koyon ilimin likita bayan da ɗalibi ya gama karatun aikin likita ba za a bar shi ya je ya fara aikinsa kai tsaye ba sai dai sai ya yi wani karatun na tarbiyya kan yadda zai aiwatar da ilimin da ya samu a gaban wani ƙwararren likita wanda zai tabbatar da cewa ya ɗabbaka ilimin da ya koya a kan marasa lafiya kamar yadda aka koya masa na wasu shekaru a lokacin muna iya cewa yana samun tarbiyya ta aikin likitanci wanda ba ilimi kawai ba a'a har da yadda za a ɗabbaka ilimin wanda kuma shine tarbiyya kuma shi ya fi muhimmanci akan ilimin kansa daga ƙarshe muna iya fahimtar cewa tarbiyya tana farawa tun lokacin da aka haifi mutum kuma ba za ta kare ba har ranar mutuwarsa da fata mai sauraron muhammad ali malumfashi ya ji daɗin abin da muka tanadar masa dangane da tambayarsa masu sauraro anan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fito idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar afirkan a mataki na kasa da kasa sai a biyo musu na hankali domin jin cikakken wannan shiri Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je jamhuriyar Nijar inda mata suka darmaniyar shiga harkokin siyasa tare da cewa ba za su ci gaba da kasancewa ba har kullum an tura mota ta bar su da kura. Ba abin da ya mai da an baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun mulke mu mu tashi mu goya ma mata 'yan uwanmu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana. Addini dama bai hana ba addini hanyar shi daban wanga neman duniya ne waɗannan batutuwa dai su ne suka mamaye wani taron wayar da kan mata kan shiga a dama da su harkokin siyasa ta yadda su ma za su samu gurabai a manyan zaɓukan ƙasar da ke tafe daga nan tahiran hassan barka ne ke muku lalemar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Madalla a jamhuriyar Nijar yayin da komai ya kankama a zabukan gama gari na kasar da ke tafe. Mata a matsayinsu na kashin bayan al'umma sun tashi haikan domin ganin an dama da su a harkokin siyasa. Duk da cewa a wannan shekara ba a samu macen da ta tsaya takara ba a zaben shugabancin kasar. Matan kasar sun ce za su yi tsayin daka na ganin sun cika kason da aka ware musu a sauran zabukan kasar. haka ne ya sanya ma'aikatar kula da ci gaban mata ta kasar ta shirya wani ran gadi na wayar da kanuwa mata akan yadda za su tsan daka su ma a dama da su a harkokin siyasar kasar hajiya hadiza gabai ita ce mai baiwa ministar kula da mata da kare yara shawara ga kuma karin bayanin da ta yi yayin wani gangami da ta jagoranta a jihar agadas da ke arewacin kasar zaɓe yana nan ta he kuma akwai wannan kundi da ake ce ma luwa da aka samu aka yi eh, vote to zo ya mu kai mu sha hankalin mata da siyasa ba a yanta cikin gida kuma kan mu kwanta bayan luwa sun lokota din ba ta mata kadai ce ba ta an kai lan ulotur sex kenan luwa din tana iya bugun mata tana iya bugun maza kenan ya kamata kan mu ce muna da luwa sun lokota mu kwance mu ce in an kare zabe a zo ai kilgo a ba mu kota din mu ba haka ne ba kamata ya su ta waje su je wurin hilin daga su ma su gwadi suna siyasa sun iya siyasa kuma suna neman mutane shine mu jayo hankalin su kan mai kwance bisa luwasun lokota tunda muna ji ko ina ana luwa luwasun lokota ta mata ba ta mata ce ba duk dai ya shahi kowa da kowa kowace gudunmuwa ce taron yake son mata su kawo ga dai hajiya hadiza gabai da karin bayani gudunmuwa da muke so shine su haɗa kanunsu mata su ba mu haɗin kai in suka kare wannan wayewa kansu je su masu yada waɗanda ba su samu zuwa ba tunda ba kowa aka gayyata ba dan ilimin da za su samu dan mu ba zuwa mu kai mu koya musu ilimi ba a'a eh change da experience na mu kai abinda suka iya mu ma mu kwasa mu ma abinda kadan din da gare mu ma mu ba su kenan waɗanda ba su samu zuwa ba su je su waye musu kai kuma muna da son mu musu kira saboda sai ta dauki karta din da karta da elector an fara raba kenan ko ka ce kai dan kasa ne ko ka ce ko kai elector ne in baka da wannan ta karta aikin ba za ba za ka iya zabe ba kenan ya kamata kuma so muke hankalin mata ya haɗu a kama ma yan uwa mata kuma mu zaɓi mata ƙwararri wayanda muka san suna iya kwato mu da hakkin mu can majalisa ba wai aka kai mace cikin majalisa ba tai kwanci a'a sai dauka ferdem a'a so muke macen da za ta tashi ta magana da murya a ta kuma shi muke ce ma lidar rufino su tashi su magana a jiya kuma a ake tuna a shahi ma mata hawayensu wasu mata suna son su shiga siyasa amma saboda tsoron jita-jita ko kuma maza in sun hito su magana a ce a mace bai kamata ki magana ba a'a addini bai hana haka nan ba addini ya ba mace incin ta magana ta ga ra'ayinta amma cikin laluma cikin ban mu taka ma addinin musuluncin mu kenan cikin laluma mace ta hito mata ga hijira mace ta hito ta yi siyasa maza suna yi dan mi mata ba su dan firama mun ga akwai dari kwarai bariyar iri iri mace da kin hito kina son ki yar takara sai ki ce kai wance ai ku san ga lokacin da abin da ta yi ba ka a kula da wannan kowa yan kadiba yana da tambo baya gare shi kenan muka ce mu koma baya mu waya ba za a ci gaba ba don so ne muke wannan fargaba mata su hidda shi su hito su takara rishin hito takara president mace ko turza kike yi dan kai mai zure din fuwa dinka kaga kai ma mutanen kana da su ko baka da su amma ba a bari kullum mace suna baya on the spark nan gaba dai mata su hito kandidat amma dai ba daɗi ya kamata a dama da mu fuska muna ganin kasashen nan mali ko makwabtan mu mata suna hitowa da dama ko mu su samu ba matsala sun dai hito sun gwadi su ma suna nan shi akwai ma dalilin da ya sama muka ce wanga wa kai amma mata kan mu ce mace ta wanga farti ta wanga in kika ga mace tana takara ke fartin ki babu mace mai takara kama mata tunda mace ce oke an fata rashin haɗin kan mata na rashin goyon baya yalla mata na yiwa kai shi da ya sa mata su kai dari tunda aka ce mace takara ta hito ya kamata kaga da abin ga da aka yi a da an kai bisa kashi ɗari mace hamsin da biyar akai kan sankan kursan muka samu mace da to in matan nan kan sankan kursan suka yi to suka zaɓi mace dan mi ba za mu samu shugaban ƙasa mace ba kira ne muke so na a gaba tun da dai yanzu an yi an gama an rike kandidacin na a gaba mata su hidda fargaba su hito mata mahalarta taron da dama sun yaba da taron suna masu cewa ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa kamar yadda malama amata hassan ke cewa to wanga foro wallahi yayi wanda suka ka mana shi muna musu godiya da suka zo suka waye mana kai bisa kan mu goya ma mata yan uwan mu baya bisa kan harakar tahiyar siyasa gan mu tsaya mata a bar mu baya saboda duk wanda yake bisa kan siyasa da bazar mata yake mata da manyan da jenis da bazar mu yake kenan dan mu za mu tsaya a bar mu baya gan mu tsaya a bar mu baya mata ku tashi mata masu wandan karhi ni tsaye mu kama ma mata yan mu su hau bisa kan miliki ba abin da ya mai da baya mata sai baya da muka mai da kanmu mun bari maza sun shiga gaban mu sun milike mu kenan mu hali yanzu mata muna cikin milkin mallakan maza mu tashi mu. goya ma mata 'yan uwanmu baya saboda gobe in sun tashi su za su taimaka mana mata in kun je muka zaɓe ku muka ba ku goyon baya muka zaɓe ku ya kamata in kun je ku yi magana ku bar ɓoyewa bayan fage maza suna magana da bazar ku ku fito mata ku yi magana ku amsan mana incin mu namu na mata ba ku zo mun zaɓe ku mun ba ku goyon baya za mu tashi da fifi mu ba ku goyon baya inda aka kai ku ya kamata a ce ku yi tsaye ku amsan mana incin mu na mata ku yi kokari ku yi sensibilizan mata wanda suke cikin gida su huto su yi siyasa su huto su yi sana'a su nemi na kansu amma mu hal yanzu muna kawon muna a ɗarme ne da mata wanda suke ledar da mata na cikin gida duka muna ɗarme ne da igiyar maza alor ke da bazar mu ne suke yawo. sai dai a cewar malama marya marisa ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a cikin matan arewacin ƙasar abinda ya kawo cikas a harkokin shiga siyasa ga mata shine rashin haɗin kai da babu tsakanin matan wani abu rashin sani ya hidari ka san rashi iya aiki ma yana kawo maka wata muskila yanzu da mata bana da yawa suke so su nema su yi konseye su yi konseye regional su yi dibite. to wannan abubuwa duka lalle sai an daha ma mata lalle sai kuma mata ba kowace ta zaburo ba a ce ita ce aka ce mai daki shi ya san inda dakin shi ke zub da ruwa ani dai a ganin nawan matan ga suka gamu suka diddiba tsakaninsu suka game kansu tun da me yasa suka wase tun da sakin kansu da kungiyoyi adda akwai akwai afn akwai rdfn akwai fefam manyan kungiyoyi akwai group feminil tare da su suna jan goran ta wani shekara suna yin wani abu ko wani shekara suna wani abu yanzu ya zama babu wata zancen kungiya babu wata zance sai siyasa to mace ke kin zo kina cikin siyasa maza su suka karkaro fartin su kina tare da su to yanzu da sun ce haka za a yi sai kitaba mu da shi ke kungiya muka ba karhi muna da siyasa amma ba mu nuna siyasa muka ba karhi mu kungiyoyi muka ba karhi saboda mi kowa ya hau da shi za mu aiki ban ma adawa da wanda ya hau gurin shi Allah ya bashi to matan mu kamar sun raina harakar kungiya to sai suka bi mazan su maza ka samu wuri ka ba wanga ka ba wanga ka bar mace mace ta ta ba hmm? mace ke ba mun yi miki zannuwa ba ba mun baki ba jikakki uku uku biyar biyar sai ta amsa ta aza ta hai yanzu daga baya da suka gane sun komo nema suke to har yanzu su koma hanyar kungiyoyin sunan kungiya ba ta gama fada kungiya kashe wuta take tunda cikin kungiya kina iya samu mata kace ce kun ga wance zaruma ce in muka dauke ta tana yiwa za ta fidda mana wani wahala tunda yanzu nan cikin garuruwan ga akwai aiki da yawa furoje su zo goda mini da furoje da yanzu ce mai cike shugaban shi da ya aiki amma in sun ba kungiyoyi karhi menene ladan su sai ta zabe suna zaba maza suna zaba mata sai ka ga wani furoje da ya zo sai ke wadanga ma'aikata ne kin ga wagga ta shirin a ba matan can su aiki su hidda wahalar duniya to yanzu a nan a garin a goda mini macen da ana ba wani marshe ko wani abu nan ba ta siyasa ba to haka nan shine ya kawo mu kamar mun sha da baya kamar ba mu gamuwa ba mu fulla tsakanin mu amma yanzu yau mun gode min sha Allahu za mu bi hanyoyi da za su kara mu kungiya ke kina fardin ke na fartina amma na gane ki kina tabarkalla aiki mai kyau gai zana ta hin kama miki to ko ne muhimmanci ne shigar mata harkokin siyasa yake da shi wannan ma wata tambaya ce da malama Maryam Gaisa ta amsa tana mai cewa ni da nake ga maka na taba yin shi mace ta tashi take farzdan take nema da ta tashi take farzdan take nema nake ma mata abu kaina mu je mu kama ma bukiyan mu tunda an ta kama gobe mun iya mu je bakin kofar ki wani ni miji baki yake buga mishi kofa amma mace lwaki ta yi lakwal a ba ta wurin lakwal kinta in baka gare ta ni miji na da birebe to a ba ta wurin ta addini da ma bai hana ba addini hanya shi daban wanga neman duniya ne tunda faransai faransai ga da muke yi samu mu yi karuwa ai ba karatun qur'ani muke yi ba kenan su sani su bar jin soro suke an hana musu bisa hanya dini malamai ba su ce haka nan ba mace ta nema karhinta na karatunta da iliminta namiji nema amma na hika da plan zama ni zama ka ko ba haka ba ko ba ka yarda ba dali ne tunda Allah ya bani To masu saurare abin da ya tsawaka kenan a cikin shirin na yau sai kuma wata haduwa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake ya haɗa mu yanzu dai a madadin waɗanda aka su da ma waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisala mu zamna lafiya tsakanin juna. wani maka shan nan baki ɗaya na wani lokaci amma kafi ban kwana da ku hassan barka ya sake dawowa ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara a ghana sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta sanar ya nuna cewa shugaban kasar mai ci nana afuku ado ne ya lashe zaben shugabancin kasar inda ya ɗauke babban abokin takararsa tsohon shugaba john dramani mahama sakamakon ya ce shugaba a ado karkashin jam'iyyar npp ya yi nasara da kashi 51.59 cikin a yayin da shi kuwa john dramani mahama na jam'iyyar ndc ya samu kashi 47.36 cikin na yawan ƙuri'un da aka kada yayin zaben na ranar litinin sai dai a tuni babbar jam'iyyar adawa ta kasar ndc ta ce za ta kalubalanci wannan sakamakon zaben bayan ayyana shi dai a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar wanda aka sake zaba nana a fuku ado ya nemi haɗin kan 'yan kasar ya ce sakamakon babban zaben kasar tamkar kira ne da 'yan kasar na ghana suka yi game da bukatar manyan jam'iyyun siyasa biyu na kasar su yi aiki tare shugaba ado ya kuma baiwa 'yan kasar ta ghana tabbacin cewa zai yi aiki tukuru a wa'adi na biyu na shugabancinsu don inganta rayuwar jama'a wakilai dai da masu sanya ido a zaben sun bayyana gamsuwa da irin yadda aka kammala babban zaben kasar na ghana lami lafiya a jamhuriyar kamar kuwa jam'iyyar shugaba paul biya ne wanda ya shafe shekaru 38 yana mulkin kasar talashi zaben wakilan jihohin kasar daga gagarumin jayi sakamakon dindindin da aka fitar a ranakun talata zuwa laraba a cikin jihohi goma na kasar ya nuna cewa jam'iyyar ta rdpc ta samu rinjaye a jihohi tara cikin goma dama dai a sauran jihohin kasar na arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma da ke fama da rikici tsakanin sojoji da masu fafatkar a ware jam'iyyar ce mai mulki kawai ta shiga zaben sakamakon ƙaurace masa da manyan jam'iyyun adawa suka yi gwamnatin kasar dai ta ce zaɓukan sun gudana cikin kwanciyar hankali da lumana majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar habasha sun cima wata sabuwar yarjejeniya kan batun yankin tigray domin shirya yadda za a isar da kayan tallafi ga jama'ar yankin kamar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar ganin cewa ba mu samu aiwatar da yarjejeniyar farko ba yanzu mun cimma wata ta biyu da ta kunshi tawagar haɗin gwiwa ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin habasha domin duba ababen da jama'a ke bukata a yankin na tigray in shi shugaban kwamitin ƙungiyar tarayyar afirka musa faki mahama to da wannan zamu karkare sai dan Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su daga farkon shirin namu har zuwa ƙarshen sa musamman Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya